haka aji fara Allahu akbar Allahu ce Allahu akbar wasu na faɗin haka wani cewa Allahu akbar shi wannan in ka faɗa haka ka saba wa Allah akbar jamu kibir ne girman kai ta ce Allah ne mai girman kai ka faɗa haka ba ma'ana bi Allahu akbar ba cewa akbar ba a ja Allahu akbar Allahu akbar ka ce haka Allahu akbar Allahu akbar a sama Allahu akbar Allahu akbar sau hudu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah shi ma sau biyu أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هكا كتوا سوبيشما حي على الصلاة بتوا حي على الصلاة أقوسو أن تنتبه هذا كيف سوي كذا صلى سوق قوة قيادة حيا على الصلاة بعد يبني حيا على الصلاة ما شوفنا حيا على الصلاة شو من تعالى أنا على الصلاة fala wasu na cewa hayyanar falat wallahi haka wasu ke cewa ba a cewa gana hayyanar falah shi han farko da na farko na bin gaba ɗaya ba ne shi can na farkon ha babba ne hayyanar salah na bin hayyanar falah haka ake kiran sallah kowanne biyu biyu Allahu akbar Allahu akbar su biyu la ilaha illallah da mutum ya gaya wa Abdullahi bin Zaid kenan yace ka faɗi haka in lokacin sallah ya kai ka kira mutane da wannan azu masallaci mun ji kiran sallah wannan shine kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله متى يكرن آية صلى يا قاري أقوي أيها الكون قال